bismillahi rahmanu rahim rabi'atul adawiya kashi na goma sha takwas a dole ta koma ta zauna a hankali tana rintsa idanu saboda zafin da take ji har yanzu kaɗan kaɗan a ƙasanta sai kuma ta yi saurin zamewa ta sunkuya ta gaishe da sa'aba tare da sa'anti hindu suka amsa mata suna tambayar ta mai jiki ta amsa murya na rawa cewa da sauki bayan hamidu ya duba shi ya zare mashi drip ɗin sannan ya bashi ruwa da kanshi kana ya tambaye shi yanzu ina yake mai ciwo babu na ji sauki sosai to allah ya ƙara lafiya amin anti indi ce ta haɗa mishi ti saboda ya samu ƙarfin jikin shi ita take bashi a baki sai dai fitar abba da hamid ya sa ta miƙa a da wuya ta ce ta ci gaba da bashi sai ta amsa ta soma bashi har ya sha rabi sannan ya dakata ya ce haske na shanye sauran don na san kima biki ci komai ba ga shi baki da lafiya me ke damun autar ummin yadda ta tambaya sai ya yi murmushin ƙarfin hali sannan ya ce anti tana buƙatar kulawa don allah ki taimake ni ki kula min da ita sai ta haɗe rai tana zabga mishi harara shi kuma ya saki yar dariya kaɗan sannan ya janyo ta jikinsa sai ta yi saurin tashi hakan ya sa yadda ta fice daga ɗakin ya rage daga ita sai shi haske na wurin ya daina miki zafi shiru ta bata ce mai komai ba sai ya ɗan matse ta kaɗan ta saki yar ƙara ya sake cewa ya bari ko bai bari ba har yanzu ni dai ya bari dan allah kin tabbata eh to madalla sannu kin ji na wahalar da ke jiya allah ya miki albarka sai ta kau da kai gefe sannan ta ce ya ali don allah ka bar yawan surutu ka san kana buƙatar hoto. hmm. beauty to nayi shiru amma ɗan matsa min ƙafafuna jinsa nake kamar ba na ba cikin tausaya mishi ta soma matsa mishi ƙafar, shi kuma ya mata ƙuri da idanu yana kallon ta ba ko kiftawa sana a haka zuga su ummi suka shigo da ya saurin koma saman kujera ta zauna yayin da suke ta mishi jiki yana amsa cike da murna ita kuma ta gaishe su cikin ladabi sai ya ɗan ya fito anti hindu da hannu ta matso dar da bakinsa ganin yana nuna ta yana yin magana ta yi saurin ficewa daga ɗakin saboda ta san maganar ɗazu ne bai bari ba ko da ta fito sai ta sami gefe ta zauna ta zuba uban tagumi a haka hamidu ya so gurin ya zauna a gefenta ya ce ya kamata ki cire damuwa daga ranki haka ko don ingantuwar lafiyarki hmm. kawai ta ce da shi sai ya gyara zama yana kare mata kallo cike da mamaki amma dan ya kauda zarginsa sai ya ce amma dai kamar kafafunki suna miki ciwo ko kallon shi ta yi ta ma rasa me za ta ce masa na gano haka ne ta yadda kike tafiya kamar ba daidai ba sai ta kauda fuska cike da mamakin rashin kunyar sa wato a matsayinsa na likita har ya riga da ya gano komai amma dan tsabar rainin wayo da fitsara shine zai zo ya sa ta a gaba yana mata tambayar wofi kaga malam ni bana son sharhi ni lafiya ta lau da haka ka bani na ji da abin da yake damuna mm. da wuya kenan daga zan taimake ki sai kyawun da masifa to allah ya baki lafiya amma dai ina cikin mamakin yadda abin ya kasance alhalin kun wuce shekara uku da aure tsaki ta ja sannan ta miƙe ta gaba cikin ƙoƙarin daidaita tafiyarta don kafin wasu sa'idinawar su gani shi kuma sai ya murmushi sannan ya shafa gefen sajensa ya furta kin cancanci a soki da girmama ki ina taya ɗan uwana murnar samun ya albarka tana shiga hinda ta kama hannunta ta yi ƙasa da murya tana faɗin auta ummi me ke ki? haidar yana ta jaddada cewar in baki kulawa wai ba kya jin daɗi kallon inda yake kwance ta yi sai ya sakar mata murmushi ita kuma ta ɗan harare shi sannan ta turo baki sai ya fito ta ita kuma ta maƙe mai faɗa? ita dai hindu sai kallon ikon allah kawai take ganin sun ƙi daina magana kurame sai ta ja hannunta zuwa bakin gadon tana mai cewa ku sanar da ni ko laulayin ciki take yi dama na ga ta rame ta kuma ƙara haske cikin shugaba ta ce an ta'a bar kaza dai a cikin gashin ta kawai amma dai ni na san bani da komi to ai shi kenan tunda ba kya so mu sani sai mu ta a kai sai kawai ta zauna a gefen gadon ba tare da ta kuma wa hindu komai ba kai ko yaya ali wato burin ka tona mana asiri ko a'a haske na so nake kawai a baki kulawa wanda rashin lafiyar na ya hana ni in baki to ni ba so ka bari kana sa ina jin kunya to na bari hajiyata sai ta yi ɗan murmushi tana jifarsa da hararar wasa kwanaki biyun da ya yan uwa da abokan arziki sai tururuwa zuwa duba shi suke kuma alhamdulillah ya samu lafiya don yanzu baya jin ciwon komai a yammacin ranar da ya cika kwanaki hudu a asibiti yana zaune ya ɗora kafafuwansa akan cinyar adawiya ita kuma tana yanke mishi farce da nalkwata hira suke kamar masu raɗa zuwa can ya ɗan ja numfashi mai ƙarfi da ya saurin kallon shi sai ya saka mata lallausan murmushi sannan ya ce yanzu a ce idan na mutuwa zaki aura wani irin kallo ta yi mishi fuska a haɗe ta ce ba na son zancen mutuwa fa ya ali hmm. rabi'a kenan ai zancen mutuwa ko ya zama dole saboda ko kana so ko baka so dole wata rana sai ka ɗanɗani ɗacinta don haka ki amsa min tambaya ta kawai cikin fushi ta miƙe tana cewa daga kai na gama yin aure don haka sai ka daina kiran mutuwa idan kuma ka ki Allah yau ba zan kwana da kai ba gidan abi zan tafi sai da safe na dawo a'a zo kusa da ni matata ba zan sake magana ba ko ta ta zauna sai sun kuyo dabda da kunnen ta yi mata magana wanda ya sa ta zabura da sauri ta ja da baya sai kuma ta fice daga ɗakin da sauri tana zubar hawaye tana fita ta ci karo da maryam kairi da zuriya za su shigo da fara'a ta tarbe su tana ɓoye musu hawayen da ta fito da shi sannan suka dawo ɗakin bayan sun gaisa sai suka buɗe babin hira cike da raha har da zuriya yayin da ummul bai ta makale mata ta ƙiyada da kowa har da mamanta su ko suka yi ta mamakin wannan al'amari Tana ji a jikinta idan haidar yana kanta, amma ta ƙita dubi inda yake, saboda bata huce zancen takaicin da ya mata ba ɗazu. Kwanan shi shida aka bashi sallama suka dawo gida cikin murna samuwar lafiyarsa. An sallamo shi da kwana biyu. Da hantsi tana kicin, ta ji ya ƙwalla mata kira, ta kashe gas da hanzari tare da amsawa. A falo ta tarar da shi ya takure guri ɗaya yana rawar sanyi. Da sunkuya tana tambaya shi sanyi kake ji ne? Kai kawai ya gyaɗa mata, sannan ya jawo ta ta faɗo kan shi. ya mata wata irin runguma kamar zai ballata faɗi yake ina son ki rabi'a bakinta na rawa ita ma ta ce ina son ka sosai ya ali to in haka ne ina so ki amince da zancen da na miki ranna a asibiti ya ali ba zan iya ba ne za ki iya mai angel allah za ki iya ya faɗa hakan cike da rawar baki sai kawai ta ture shi tana faɗin ka sake ni in tafi wurin ummi tunda kai ka gaji da ni neman kai kake da ni sai ya ƙara riƙe ta gam ya hana ta kubcewa faɗi yake am sorry am sorry abin alfahari na na bari allah na bari ba zan sake zancen ba na yarda cuta ba mutuwa ba ce to ka sake ni in samo maka abin da za ka ci ba zan ci komai ba rabi'a sabida me haka nan kawai ban jin cin komai to ka tashi mu je cike ka kwanta tun da ka bar jin sanyin in mm, rabi'a ni kaɗai na san me nake ji a cikin jikina kawai ki tafi ki kira min abba hajja da anti da kuma hamid gabanta ya yanke faɗin ras bakinta na rawa ta ce me za su maka ya dan shafa fuska ta cike da juriya abin da yake ji sannan ya amsa da kada ki damu ganin su kawai nake sanyi oke to bari na kira anta ta waya sai ta sanar da abba shi ma hamid zan kira shi sai ya biya ta gurin haja ba damuwa to to kira min su ya albarka dan allah duk abin da na miki ki yafe min komai kika min nima na yafe miki ita dai ta yi shiru bata ce mai komai ba dan ta san neman magana yake da ita tunda ya so mazancen na mai kama da wasiya ta yi dalin ɗin nan hindu cikin mintuna goma da suka taru cike da fargaba suna zaton ko jikin nasa ne amma sai suka ga saɓanin hakan adawiya ta koma kicin ta ci gaba da aikinta har ta kammala tana shirin fitowa da su ta jera akan dainin ta ji salatin da hindi ta rafka da ƙarfi ai bata san sanda ta iso wurin ba ta zube a gaban haidar wanda yake jikin abba a kwance jijjiga shi ta so mai tana kiran sunan shi amma ta ji bai amsa ba ta ɗago cikin fargaba ta ce hamid me ke faruwa maimakon ya bata amsa sai kawai ya fice yana kuka da ƙara jiwa ta ce anti hindu ba dai na rasa ya ali ba sai ita ma ta sauke kanta ƙasa ta kasa kallon adawiya sallar laman hajjawa da bata samu zuwa kiran ba dan hamidu ya samu tana bacci sadda ya je shi ya tsinkawa adawiya jijiyoyin jiki kalmar allah ya gafarta maka aliyu Shi ne ya daɗa tabbatar mata da cewar haidar ya tafi ya batta har abada sai ta kwalla wata irin ƙara mai ƙarfi bakin ta ɗauke da kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta ƙarasa ba ta silale ƙasa babu numfashi abba ya miƙe a rikice ya ɗauki haidar a hannunsa yana faɗin abdul ɗauko rabi a mu kai su asibiti ke kuma hindi ki biyo mu amma hajja ki jira mu har mu dawo sana isa asibiti aka amshe su ba jima likita ya fito ya sanar da su haidar ya jima da rasuwa wanda dama tuna Hamidu ya san bai da rai amma ita matarsa doguwar su matai wadda za ta iya ɗaukar lokaci mai tsawo kafin ta farka watakila ta ɗauki kwana ɗaya ko ma fiye da hakan tashin hankali kenan wanda ba a sa masa rana ga daji maman rasuwa haidar ga kuma firgicin larurar da adawiya ta afka a ciki Bayan da suka iya da hukuncin ilahu sai haƙuri da kuma addu'ar allah ya ba su ikon jure wannan kadarori da suka riski rayuwarsu an yi wa aliyu haidar sutura dabban mutane suka raka shi zuwa makwancinsa na gaskiya suka baro shi daga shi sai halin shi sai kuma abin da ya shuka mutuwa da ta gigita ɗaukacin mutanen gidansu musamman hamid wanda ko makabarta bai iya raka shi ba don tun da ya dawo daga asibiti ya kulle kansa a cikin ɗakinsa sai da ya kwana ya yi ni bai buɗe kansa ba an yi ban bakin har an gaji ya ƙi buɗewa sai da abba ya tako da kansa zuwa ɓangaren nasa ya sa mishi kuka a bakin ƙofa. sannan ya buɗe ya faɗa jikin abban yana faɗan abba yanzu shi ke nan broda haidar ya tafi ya banni Tambaya da ta kuma sa kowa da ke gurin kuka kenan abba dai bai bashi amsa ba sai kawai ya wuce da shi zuwa ɓangarensa ya yi ta mishi nasiha tare da bashi misalai har ya dawo nutsuwa sai so mai masa addu'a yana mai zubar da hawaye wanda ya rasa yadda zai tsai tsaida su hajja kam sosai ta bawa kowa mamaki domin ita ce mai rarrashin duk wanda ya zo da kuka ta yi ta cewa addu'a yake so ba zubar da hawaye ba salma da hindu su ma ba karamin girgiza suka yi ba don su ne suke zaune a gurin adawiya Anya an yi su bar ummi ta zauna sun ki domin ganin suke da sun tafi za a ce musu ta mijinta kairi da maryam su ma sun shiga rudani sosai sanda zancen ya same su sun yi kuka har sun gode wa allah duk wanda ya san haidar sai ya yi jimamin rasuwar shi hatta abokan aikinsa sun shiga rudanin rashinsa kowa ya yi mishi shaidar arziki ba shi da abokin faɗa bai ma damu da shiga shirgin mutane ba kuma duk abin da zai yi zai yi mai ma'ana ne ga shi da gaskiya da riƙon amana hakika ya sami yabo ta ko'ina don haka ake masa kyakkyawan zaton samun gidan aljanna to koma dai me allah ya fi mu san aliyu ya kuma amshi abinsa sai dai fatan allah ya ji ƙanshi da rahama idan kuma tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani yau kwana a da wuya goma sha ɗaya ba tare da ta farfaɗo ba lamarin da ya ƙara dagula zukatan dangi babba da yaro ranar da ta cika sati biyu na'urorin da ke kewaye da ita suka so tsuwa alamun ta farfaɗo cikin ƙanƙanin lokaci likitoci suka zagaye ta zuwa can da suka tabbatar da bugun zuciyarta ya dawo normal sai suka canza mata ɗaki tare da yi mata alluran da zai taimaka ta kuma dawowa cikin nutsuwarta a sannu ta soma buɗe idanunta wanda suka yi mata nauyi har ta buɗe sitar ta yi ƙuri a gefe ɗaya tana kallo zuwa can ta motsa bakinta a hankali ta ce da gaske shi kenan ya ali ya tafi ya birni a cikin wannan duniya mai cike da rudani jin magana ta yi an karar da mutanen da ke ɗakin take suka shiga yi mata sannu amma ta kasa amsa ko ɗaya salma na hawaye ta ɗan dafa goshinta ta ce mai adawi ki yi magana mana miji muryarki kallon salman ta yi sannan ta ɗan motsa bakinta ta ce kama na in tashi zaune baya na ciwo yake min kama ta da zaunar da ita sannan ta ɗan kara mata fulo a baya a daidai lokacin kuma hindi ta shigo tare da likita ya duba ta sannan ya yi umarni da a wanke mata baki sai a bata abu mai ruwa ruwa kamar ci ta sha in ya so sai ya daya bata magani tunda ta farka take tambayar sa da gaskiya haidar ya tafi ya batta amma a rasa wanda zai amsa mata da ta matsa masa da tambayar du sai suka sa mata kuka ita kuma sai bin su take da ido suna a haka ummi ta shigo ita da hajja da kuma mama don bata koma kwanta gora ba tun zuwanta ta'aziya. ta ce sai ta ga farfadowa a da wuya tukunna nan fa ummi ta so mai yausi da faɗa kamar za ta arbaki wai akan me za su sa ta a gaba suna kuka alhalin sun gaba ta gama dawowa daidai ba hajiya ce ta dakatar da faɗa sannan ta matsa ta janyo a da wuya jikinta ta yi ƙasa da murya ta so mai mata magana rabi'a ta ki zamo mai tawakali. mai yadda da ƙadara kairin ko akasinta kin ji ko sai ta ɗan gyaɗa kanta hajiya ta ci gaba da faɗin aliyu da ya riga mu gidan gaskiya yau satin shi biyu kenan da rasuwa kamar yadda ke ma satin ki biyu kina cikin halin doguwar suma don haka abin da nake so da ke ki jure kada ki masa kuka don addu'ar ke fi bukata a yanzu ba kuka ba kina ji na ko na ma sai ta gyada kai hawaye masu zafi suka zubo mata ta kankame hajja tare da sakin wani kuka mai cin rai murya ta can ƙasa take faɗin kuka ya zama mun dole hajja ba zan iya daurewa ba ki banni in yi kada ciwon zuciya ya kama ni kukan da take yayi mugun karya kowa zuciya har hajjan kuwa ita ma sai ta yi kuka sosai kukan da bata samu damar yi ba sanda aka yi rasuwa sai yanzu take yin shi haka a da wuya ta ƙara kwana biyu sannan aka sallame ta kuma har lokacin hawaye ya ƙi ya kafe a idanunta dan dai yadda ta so ya tsaya amma yaƙi. saboda mutuwar miji babban lamari ne mai tsayawa a rai gidan mijin nata aka wuce da ita an so a barta a ɓangarenta amma ganin suna doso ɓangaren ta tafi luwu ta sume Ya sa dole aka saka ta a mota zuwa gidan abi bayan an yi nasarar ganin ta farfado rayuwa kenan kana taka allah na tasa kuma ta allah ita ce gaskiya shi har haidar ya yi arba'in ya ta sama watanni na biyu da rasuwa A da wuya kuwa yanzu ta koma shiru-shiru kullum tana cikin ɗaki duk ta bi ta rame sai uban ƙashin wuya da cikar kirji da baya wanda su sun ƙi ramewa ga kuma wani irin haske da ta ƙara yi tattar kamar a taɓa ta jini ya fito ido da hanci su ma haka sun fito ba ta cin komai sai abarba da kuma drinks duk wanda ya ganta a lokacin kallo ɗaya zai mata ya ce tana da ciki hata sai yin ma kallon mai yaron ciki suke mata sosai ummi take tausayinta haka ma abi duk sanda ya fita idan ya dawo ɗakin ta yake so ma shiga ya zube mata duk abin da ya zo mata da shi amma ba ta taɓa komai a ciki sai abarba da kuma jus sun yi sun yi ta rika cin abinci ta idan sun matsa mata sai ta sa kuka tana kiran ya alka tafi ka bar ni da kewarka gashi nan su ummi suna ta matsa min da sun ji haka sai su so mararrashinta da haka yanzu sun daina matsa mata da sai ta ci abinci a barbakko a gidan nan kamar gonarta kwance take ta da gingine fuska tana kallon silin idanuwanta ta kamar mai bacci waye ta kuma kifa a saman kirjinta dab da ita ta ji kamshinsa ta buɗe idanunta tare da kallon inda kamshin yake fitowa dan ɓata rai ta yi kana ta kwaɓe fuska cikin sanyin kuka ta ce ankul wannan ita ce amana ko a ce ya ali ya rasu kaki zuwa min gaisuwa ba komai na gode sai ta koma ta rufe idanunta tana ji yana mata magana amma ta ki kulawa zuwa can ta ji fitar iska ta windo ta bude idanta tare da bin windon da harara sai kuma ta fashe da kuka mai tsanani cikin kukan ta ji murya haidar yana faɗin addu'ar ki na fi so da ƙauna rabi'a ba wannan kukan da kike yi ba sai ta yi saurin tashi zaune tana waige-waige can ta kuma jin an ce mai babban suna ni ne ba aliyu ba na yi miki muryar shi ne don ki san nima ina kewarsa kuma ina taya ki jimamin rashinsa ki sani mai babban suna rayuwa ba ta taɓa inganta sai ta ci karo da ƙalubale haka cikakken mumini ne Allah yake jarabtarsa da ƙaddarori domin ya gwada ƙarfin imaninsa don haka ki zamo cikin bayan nan nagari masu yawan godiya ga Allah idan ƙaddara ta same su cikin kuka ta ce to ankul na gode Allah ya saka da alkhairi da tunatarwa ba komai mai babban suna daga haka ya ɓace ita kuma ta miƙe ta fita zuwa kicin inda ummi take haɗa abinci hakan ya yi wa ummi daɗi sosai wanda ta kasa ɓoyewa har sai da ta furta masha Allah autata ta so dawowa cikin farin cikinta da murmushi ta sannan ta gyara zaman dogon hijabin da ke jikinta ta ce ummi na kenan ranar ta yi hira sosai da mutane ta kuma ci abinci kaɗan abin da ya mugun faranta ran 'yan gidan ainin a wani yammaci tana zaune a gida tana riƙe da alƙur'ani tana bita hankalinta ya yi nisa a cikin karatun da take saboda yanzu shine aikinta kuma sosai take samun nutsuwa da sanyin zuciya duk sanda ta karanta ƙur'ani kenan maganin duk wani cuta allah dai ka dawo da mu a cikin bitarsa kamar daga sama ta jiyo muryarsa hassan suna ta kiran an ta'adda tare da runtumowa da gudu suna kyalkyala dariyar murna ganinta cikin murna ganinsu ita ma ta rungume su tana faɗin ku da wa kuka zo a tare suka amsa mata mu da ya hamid ne da kuma ummul bait ya ce ma ya kawo miki ita kyauta ne mamanta tana ta kuka sanda muka baro ta hajja kuma tana ta bata haƙuri da fargaba ta ɗan leƙa gurin fakin sai ta hango shi jingina a jikin motarsa saba da ummul bait sai ta ga ya koma mata haidar sak hatta kallon da yake mata ma irin na ali ne da rintsa idanuwanta ta sake buɗewa. sai ta ga ya koma mata biyu gashi saba da ummul ga kuma haidar tsaye a gefensa yana yi mata murmushi da ƙarfi ta ce ya salam mai babban suna zuciyarki ce take hasko miki hoton ali